القرآن العظيم ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو شدا يو تقص دا وتن شدا وتن جماد الثاني في annabi النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ɗari hudu da Allah tabaraka wa ta'ala mu roƙon ya mana dace da mu wafaka a duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Don tsokacin da muke so mu yi a wannan lokaci ba mai yawa ba, mai albarka, asarul aƙida. Tasirin aƙida wajen kiskantan ƙalubaloli da ke gaban al'umman musulmai. ko kuma ce tasirin aƙida wajen ainihin durfafan wannan rayuwa mai muni wanda muka tsinci kanmu a ciki aƙida ce kaɗai za ta taimaka mana za ta fitar da mu daga abin da muke cikinsa. a taƙaice godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fari halitta kuma in ta ƙare shi zai dawo da ita ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala ina yabansa akan abubuwan da ya azurtar da mu wanda ba za su kirgu ba ba su kirguwa na tabbatar babu abin bautan gaske sai Allah shi kadai Allah yake ba shi da abokin tarayya a gare shi man ittaba'a hudahu fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya zaɓi karantar wasa tarbiyantar wasa shari'arsa tabbas bai ɓata kuma ba zai wahala ba a duniya da lahira na tabbatar shugabanmu annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa bawa ne na allah jakada ne na allah karuma rasulan manzo ya girmama annabi muhammadu ɗaukaka sa ta ɗaukaka muna roƙonsa Allah tabaraka wa ta'ala da da aminci a gare shi ya yi albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa waɗanda suka gaskata ubangijinsu tabaraka wa ta'ala fa jaza lahum ma wa'adahum ya zartar musu alƙawalin da yi musu wattabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su wa man tabi'ahum da wa sara ala nahjihim kuma suka ɗora tafiya akan hanyarsu suka shirya da hanyarsu Allah ka fama cikin su don tsarkin sunayen bayan haka yan uwa a gurguje mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mai riƙo riko da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don dai fiyayyar tarbiyya fa biyan annabi Muhammad Wata ammalo mu tsaya mu yi nazarin jiya mu yi waiwaye ana kyan tafiya waiwaye ko kuma dai kamar yadda Hausa suka faɗi mu dubo baya can jiya ne aka yi sosai tafiyar yau ta yi kyau mu tsaya mai nazarin halayenmu mu yi tadabburi da abubuwan da suka gabata sannan mu haɗa su da abubuwan da ke gudanawa a yau alaba shi ma ne masa mafita da abin da gyara can jiya da shi zai gyara yau har aka canza yau to ka irin jiya ba za ta dawo ba ya bukatuwan al'umman musulmai a wannan zamani zuwa ga nazari nazari na gaskiya yaya jiya aka yi tafiya ana farko musulunci kenan wa ila ainal masiru kuma ina ne manufa ina ne matafiya ina ne inda za a yi ɗan uwa marar bidiyar islam fi tarihi haƙƙawi ainihin ƙasashen musulmai sun daɗe sun tafi a dogon tarihinsu ko a ce marar matan kenan wa matan, masifofi masifofi masu yawa sun gudana a ƙasashen musulmai a tarihinsu mai tsawo wahalar biya balaya wani kabato an daɗe ana masifo sai an daɗe ana ruwa ƙasar da na shanyewa wa zalzalatil ardu zilzalaha kasa ta kaɗa ta girgiza da masifofi irin kaɗawa da ta yi ta kai sakatar duwalu min umawiyya wa abbasiyya gwamnatocin banu umayya sun durƙushe abbasiyya suka ɗauka su masu wuce wa kamar duwailatu an yi yan kafashe gutsure gutsure wa nasabat niza'atun an yi rikita rikita an yi sa'insa an yi ta ja'in ja na'am tabbas wannan magana haka sake laƙadamar marrat mato haɗa musifu masu zafi abubuwan bakin ciki na tada hankali masu tsanani sun wuce fitintinu masu duhu sun gabata galaba fi abin hawa wasu su kan rai ya jikka wasu su sha'awa ce ta gitta. to amma mai nazari fitin al'ahudu wancan zaman nan abin da ke aukuwan nan yudriku nan. zai gano haƙiƙa annahu ala ragama min hadal khalali duk da samun irin waɗannan barakar na hawa baraka na sha'awa wa zalika tada'adu da irin wannan rauni da aka samu lam yakun yukhalijul muslimina shakkun fi aqidatihim ba fa shakkan addinin su duk wanda ka samu yana abun sa ne ala basira sai yana da tabbaci musulunci mai kadai addini lam yashku abadan fi sihhati mabadi'il islam ba su yi kokanto a tsare-tsaren musulunci ba ko su yi tunanin wani tsari na musulunci ya na ko bai cika ba lam yakun yukhalijul muslimina shakku fi aqida lam yashukku abadan fi sihhati mabadi' al-islam imanan billahi sun tabbatar da sun yi imani da Allah suna masu gaskata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqinan bil haqqi suna da yaqinin gaskiya fi hada a wannan addini addini nan da gaske ne duk wannan rikita rikitan duk wannan rikicin aƙida tana nan daram foundation bai karye ba ina nan yadda yake laqad kataba lahumul baqa Allah ya rubuta masu ya ƙaddara masu wanzuwa ba a rusa shi ba addini qila ta hadal hadhihi alqurun kullum waɗannan ɗaruruwa ala radami mimma hasala min dafi duk da abin da isamu musulmai na rauni wakala yakfi an yi atiya ka'idun mukhlisun wa imamu rasikun kawai abin da suke nema abu ɗaya su samu jagora mai ikhlasi su samu malami mai tsoron Allah jagorance su lokaci guda jiya in an nemi ta dawo sai ta dawo da aƙida ba a samu matsala a cikinta ba kawai mu'amaloli ne aka samu matsala wannan ya ja wa'incan su ja abinda kawai ya rage jagora da imami masani da zai tsora al'umma akan gaskiya a samu jagora irin su biyu. فالأيوبي رحمه الله أسام malami masari, irinsu ibnu ibn taymiya lokaci guda zai har zuko zukatan al'umma jagora ya wuce gaba a karɓo wa al'umman musulmai na duniya haƙƙi da ya harrika jazawata imani don ainihin ya banko ya kullu wannan bakin wuta na imani ya haska sakakki abu biyu kawai jagora ta ɓangaren shugabanci in mun tafi da shi a haka jagora ta ɓangaren addini a harraka ta nasarun nasarullahi nasarar Allah ta sakko bi muqtada wa'adillahi da alkawalin da Allah yi in an rike in tansurullaha yansurku sai ya shekul himma ta inganta wa tasfuwal aqida wa tabqal inhirafatu ba abin da zai ga sauran yan bidiyo'i bidiyo'i da sauran masu son kai da sauran malarata da 'ya'yan lalacin da ɗaya in ma suna nan sun koma gefe amma gaskiya ta dawo fagenta. إنما ظاهر الضعف والهزائم لم تورث في نفوسهم شكا في عقيدتهم tun da wancan lokaci duk wata naƙasa da aka samu duk wani rauni da aka samu duk wani karyewa da aka samu lam shakkan bai sa shakka ba a cikin aƙidarsu aƙidarsu duk inda aka juya aka juyo guda ɗaya ce ashe sauran mu'amaloli tafiyar da su ɗaga su ba zai ba da wahala ba walam ahun ila taqallui ila ma inda a ada'ihi hangen abin da ke hannun makiya bai taɓa kuɗa su ba suna tunanin akwai wani abu da za a samu a hannun makiya shi zai ɗaga su a cikin gidan ana da abin da zai wa mutane abin da suke bukata فيستجلب afkaran ومبادئ بل لن je جيسو أو wasu لي da wasu ƙa'idodi na waje wani zuman wa'anna ƙasulukan da wasu tsare-tsare da wani salon rayuwa suna nan a kan da su nahum lam ya aka dul haqqa ba su illa fi dinillahi ba su kudure akwai wata gaskiya ba a duniya in ba a cikin addinin Allah ba. Dukkan wani abu da za a zo na gaskiya wanda zai fitar da su yana nan a cikin littafin nan. Ma na fil kitabi min shi. Aqidatan wajen ɓangaren aqida wasu lokan ko kuma rayuwa mu'amala ta yau da kullum. wane wani zama hayatin ko tsarin rayuwa ana da shi lammi yahilu wa lammi lam yastakilu ba su gaza ba ba su yi rauni ba hatta fi halin haza'id al-asariya har lokacin da aka murkushe su murkushe wani karfi kuma wahan ba su yi rauni ba lima asabahum fi sabilillah ga abun da isa ne su wurin taimakon addinin Allah wa ma dha'ufu ba su rauni a aikin su ba ba su rauni a aqida ba ba su rauni a ilimi ba wa mastaqan ba su ba da kansu ba wallahu yuhibbu sabirin Allah na san masu haƙuri yana saka masu yana saukan musu da taimako wannan haka aka rayu a shekarun da suka gabata tun farko wani wajen Allah na cewa wancan Ali Imrana aya 146 wannan ta Ali Imrana ta 120 na cewa in tasbiru wa ya duru ku idan kun yi haƙuri kuka tsaya akan yin da Allah ya tsara maku to wani makirci da wani kulle-kulle ba zai muku illa ba illa ya cutar da ku sama kaɗan amma cutar da za ta har ta illanta ku ba za ta illanta ku ba wa ma yuhillu min haza'ilin abubuwan da suka dinga faɗowa na karyewa wa ma ya ƙa'u kubatin da abin da ke aukuwa na musibu ma huwa illa min Allah. suna ce ta Allah fil ibtila'i da jarrabawa wata mahisi da tantance masu imani na gaskiya da waɗanda ba da gaske suke ba kowa da kowa ya san su dalika walau sha Allah ai da Allah ya ga dama lan tasara minhu da ya kawo musu taimako haka ba tare da an yi komai ba walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd dan Allah ya jarabce sashi da sashi a ga wane ne zai haƙura wane ne zai dinga raki suratu muhammad aya ta hudu wal yumahhisa Allahu alladhina amanu Allah ya haka don tace masu imani wa yanhaqa al na ya mutsutsuke kafiran hal imana wannan kusan duka abin da za ku gani tarihin farko zuwa shekaru ɗaruruwa ba a gaza ba a gida kuma mutane suna rike da su illa an samu saɓanori har nan duniya ba su gano lagun musulmai ba kawai kaikin suke ta duka ko mangala suke duka amma ba su taɓa ƙashin bayan inda ran musulmai yake ba a ran a ina ike nan da gani na cikin haƙida ran addinin gaba ɗaya haɗin kai igiyar haɗin kai suna cikin haƙida da in dai aƙida ne duk lokacin da aka samu mai motsa mutane ya motsa mutane aka ce ga jagora jiya amma muddin ba aƙida to kuma ka tabbatar in wannan ya ja wancan zai ja can za a yi haka can za a yi haka hadihi hiya aqidatuhum fi an-nasr wal hazima wannan shine imanin su shine aqidar su shine manufar su shine rayuwar su in sun yi nasara shine rayuwar su in ma an yi nasara a kansu wa hadha huwa haluhum fi sarra'i wad dharra'i shine rayuwar su suna cikin wadata shine rayuwarsu suna cikin matsatsi innahum yushkiruna bi izdira'i wa ne shadidaini li a'daihim al'umma musulmai suna cikin kaskantar da suna kamar kaskantarwa da kama masu tsanani ga makiyansu ba su kaunar makiyansu ba su kaunar tsarin makiyansu fi mayadin al-aqaid wajen bangaren aqida wal mabadi da dokokin su wal nuzumi da tsarin su fa mutaqidatul a'da'i aqidodin wa'ancan makiya wa tasawwuratuhum da tunanin su mujafiyatu li fitr salima sun saba da tunani sun yi karo da kuɓutaccen tunani Wannan zarafi almustaqima sun yi karo da hange tunani mai tsakke da rauna fitatare hajjaman sai sun kalli turawa suna kallon su kawai wani ya matsi ne turawa su ne daga tafarinsa-farinsa suka bayyana wanda a yau su ne kusan ake kwamanta su gurguzu tsarin gurguzu tsarin hauka ne da fi salibiyya tsarin kiristoci kuma kufuran wa shirkan tun da tsari ne na jari hujja wa amma fil waqi'il sun wannan ba su iya yi wa mutane illa ba da kullum musulmi na kallon wancan tsarin su tsarin hauka ne wannan ko tsarin su tsari ne na cuta saboda kamar ya rage babu sauran wani tsari sai na Allah babu sauran aƙida sai la ilaha illallahu muhammadu rasulullah kaga ana mai biya inda ake san haɗewa ba zai bada wahala ba wa amma fi luwata mu'asara amma zamanin mu yau shine duk wannan dogon shataletalen wannan muka ɗauke shi gaba ɗaya a istilahin da muka ba shi sai mu ce jiya jiya ga yadda ake ciki amma yau ayyuhal ikhwa faqad arafa al adu Eh, sirral kowace makiya sun gano sirrin ƙarfi sun bincike sun koro masu bincikensu sun zagaya sun karaɗe sun karanta sun tace sun lallata sun ƙaƙauna sun ga inda ƙarfin musulmai yake ƙarfinsu ƙarfin ƙila ne yani yani a rasar adu yau sirral kowace wa masdar al-izzati da mabubbugan wannan karshen fa amila ho don haka suka yi aikin su fi gazul a wajen tunani burkuta tunanin musulmai kakkasa su jama'a jama'a aqida aqida wa karrafa judahu ya karfafa karfinsa kusan duk inda zaka je wani wuri aka abin nan in ka duba zaka ce akwai hannu daga waje da aka wurga ake tafiyar da wannan kungiyar da wannan an suka tashi sai a zuba wacce ta su karo da wannan shi ke na idan mu zauna mu yi ta kokowa a tsakani wa karrasa juhudahu ya tara karfinsa fi qalbil mafahim juya tunanin musulmi ba yaƙi ne na bindigogi ba ba yaƙi ne na tankoki ba a'a kafofin watsa labaran nan da sauran masu kama da su da sauran rubuce-rubuce da inda duk aka rubuce an canza wa musulmi tunani a wajen wa ta tasawurati da ɓata ma tunaninsa kun karamin misali da aka duba ko da baka wani karatu mai yawa ba a yawan musulmi yana da alkur'ani ba zai iya cikin da musulmi ba labudda sai an samu wani tsari an kara tsoron littafin Allah a karanta shi a tace abin da ke ciki musulmai na tunani wannan ba zai fitar da su ba zan ba an gama da musulmi fattalafa alhazu abubuwa suka taɓe waftallar mizanu mizani ya tsinke fawuji da fil musulmi na manya shukku an samu yau a cikin musulmai akwai masu shakka ba ma mutum ɗaya ba biyu ba fi salahiyatul islami wajen kyautatuwan musulunci tsarin musulunci a yau ƙidatan wajen ƙidatan yana ga a nan sai an sa falsafa a ciki wa shari'a yana ganin wannan tsarin na musulunci tsari ne wasu wanda ba arna ne kaɗai suka yi wa musulunci abun nan ba ba hannuwan musulmai abun da ya gudana gudana ko ke gudana Fihin a musulman nan manyi wali a ada Allah akwai wanda ke taimakon makiya Allah ba a ada a rasulihi makiya manzon Allah ba kuma wai wani ba taimakon naira hamsin naira wani naira kaza ba ha almuwalatal mamnu'a irin goyon bayan da addini ya hana yana abotaka da su yana alaka da su ya a bil khaira wa sa'adata shi gairi dinin islam dinillah yana mai imanin alheri da jin daɗin duniya na cikin tsari ba na Allah ba Ake fi zai da hukumar rasulillahi ba a hukuncin manzon Allah ba wannan sababin sa yasa ka ga a qada usalata a kato da ta sallah juma'a da wuce suke. in ka duba sai ka ga an ƙananan yara ma sun fi yawa duk ina kibaru shakta duk masallacin da za ka je aka wuce a gaban addini in ka dawo in an yi so sai an ce an ci cire yara Kika da dan koma gefe nan gaba ka kai dan koma gefe Allah dan hakura dan koma haka in ba ka duk ina da ba shi yanzu inda a sai maka da yayin da ake rike da addini din in an ce maka mafi yawan an ce maka zo ka zo san farko ko ka shiga za ka fita ka kalli wannan ka za ka ka kalli wannan ka za ka in ka fita Allah ba ka dawo mai an ba za ka yi alwala ka dawo ka ce za ka nama da wurin ka ba yaushe ma to yaushe ba haka zo abubuwa sun gwalgwale wannan ba wai rana ɗaya aka safar kwasa shi ba aka yamutsa shi ba ya zama muna wa addinin musulunci sa kai nan kashi ala ra'asihi sallah ai ne daga ciki kaga kibaru shakhsiyati dattawa masu kaza sai masu ilimin addini ma yanzu su ma karan kansu na gefe don da wuya ka ga mai digiri ko mai mai daktarar digiri ko menene na addini ina zaune a san farko ina sai dai su zo daga baya in ya zo daga baya ma kada ya tsaya ya harshe na ake sallah abun dole ake lashe shi abun ban haushi abun bakin ciki sai ka da mai digiri na boko a san farko sai ka kirga ga doktor ne ta ga professor ne wanita, ga wane ne can asan farko amma sai ka dubi ɗaliban addini babu suna ta su sallah sha sha haka fi harkokin su in waɗannan ba su riƙe addini ba ka gane wanda zai riƙe addini da su ake koyi Allahumma illa wanda suka yi karatu a gaban iyayensu wanda iyayensu suka ba su tarbiyya har yanzu da ɗan saura an zuwan saura amma musifa abinda ake hange nan da mafan suka mutu duk da baki da haka ba zauna ba abun ma haje ka da masallaci kila babban masallaci ga liman ga na'ibi ga mai ga na'ibi na biyu kila har da na uku har ma akwai wani mutum samba da aka aje sai ka je wata rana dan karamin yaro na kiran sallah na tsofaffi murya za ka ji murya kusan in ma ya balaga dai ba irin wannan ba da aro ne haka za ka ji murya safiya ina ikama ina kiran kai karfin da shi za ka ji ya yi sallar duk ina da kawo a hankali a hankali a hankali an zare yau in ka ga masallar da ake ba da mahimmanci da ita sallar gawa ran da wani babban mutum ya mutu to ran nan fa za ka ga kibar shaksiyat shi ma ban da wanda bai da gata amma ka ce wani mai gata mutum yanzu za ga manyan manyan mutane kibaru shafiya ce sun tsaya sanyi yi kaza lokacin zamani ta ta ku yara ba ku da kunya ku kuma tsamana kuna kallon manya kai zamani ya lalace tun a masallaci ba su san ku ba ba su san ku a masallaci ba ba sa ma ko ɗaga muku ƙafa ta ce ah, a da baban su wani fasar ga ba su wani fanan game nan abubuwa sun safar kusa sun kwankwance abu ya zama kamar dai wani Allah yake yi sallah ta zama wani abu daban ba sha'awa, irin kayan sha'awa kayan kile-kile don lalji Mm. Eh. babu ruri Allah ya masifa ba nan da gamu ne dole ne mu tsaya mu ga ainihin abubuwan nan ka tsaya ɗin tsaya masu kama da shekarunmu mu tsaya mu tsaya a haka shi ne kaɗe hanyar da za a ji aka ce ana kallon ga baban suwa ne ga baban suwa ne waɗannan wanda muke tun muna kawo su da wahala domin yanzu abun bakin ciki kai kaɗai kake faɗa wani lokaci a anguwa ran da ka mutu shi kenan an huta haka muke cewa ka tafi anguwa ko da gangan ka je anguwa ka fitar da wuri ka je sai ka tada wanda kake tuso a gaba ba wanda ya zo sallah wanda an san ba ka nan ka yi shiga mai kama da anguwa za ka da in ka zo inda kake taro su tsakanin magariba da isha da inda kake taro su da asubahi in ka zo ba za ka ga kuma ba sai duk ka rufe idon ka kai ka shiga sau kai sallah ka tafi ka. kuma an yi an yi ba a yi ba wannan kele-kele in ka ga inda a kiyamun laili da ake a waya ake kiyamun laili da yanzu za ka ga mafi yawanci auren ya mutu waya ce haka yarinya za ta lalace mikin ya yi bacci ta kai shi ɗaki yi bacci yana bacci ta fito falo sai da buɗe duniya hira da duniya za ka ji ta in ba bacci in bacci bukan kai za ka ji tana dariya tana hira abawa ne kaza kaza yawan ke kaza kaza a ma da wannan a shiga wurin wannan a shiga wurin wannan sai su ga miji su zai taso zai same ta falo sana zaune in yi ce ba haka ba daga nan a dinga masifa a dinga bala'i a rasa abin da ya haɗa kuma sai a ce maka ta yi karatu mana da hadda hadda da irin wannan a hadda su aka koyar da su wannan ta yi islamiyya yanzu ta yi ilimi tana da ainihin haya islamic certificate kai tana ma da digiri amma kuma babu alaman musulunci tare da ita musifa akan musifa idan ka yi aure ba matakka ne kai kaɗai ba matakka ne tare da abokanka hirar da kake ba su ba ta maka a duka sama kada dai a faɗi kada wani ce ni ma haka ka faɗi ko ka daga hannu wajen baka ka faɗi ba wanda na sani ya isa ba ke sake san da aka kawo mun gaba na sun isa in za a iya a yi izina a yi izina wayoyin nan sun yi ƙannan da suka yi kuma ana ɗanɗana kannan a ruwan sunyi ba ta kamata wani amma an ɗaura aure an ce gata nan amana to gata nan an baku amana da kai da abokanka da abokanta maza da mata an bi shahawatu shi wannan danne-danne ba cikin shahawatu ba cikin shahawatu ba kayyade shahawatun nan kaza kaɗai ba kaza kaɗai ba shahawatun duniya za a magana ba ba menene ba ai hiran nan ma kawai a hira da wannan a hira da wancan kaga suna da dama su wata ce ka zo abin ka kawai a ainihin mijinki na da matsala ke ba komai ka zo lokaci ka ba aka zo ka samu ne mai magana kusa mu ga mu wuce <laughs> eh ce ce bayan mijinki na da matsala wato yana sa sai ka ka damu a zan lokaci ka ka rabu da wannan jakin sama a uzuri wallahi malam wazifa ta hannu san wannan abu ni ba waya ba amma wazifa ta fa na ji wannan abun da haka za ta faru da ƙawayenta da abokanta suna zagin gidi har kuma sai da sauran kuma wani abu wannan sun dawo kan ake da mu tunda aka gurguza wannan hankalin dama aka ga yi sake cewa yakin tunani ya fi yakin bindigogi bindigogi don an zuba muku ba buma shi kenan sai ku mai mai wanda ya rayu zai dora wanda ya mutu Allah ya kansa ya shahada amma a bi ku sannu sannu a rabke muku tunani kai da kanka an raba ka da shi kai da matarka an raba ka da ita kai da abokanka an raba kai da yaranka an shiga tsakanin kai da ɗalibanka an shiga tsakanin ku bi usulubi mu kuma me zai sa ba za mu iya zama mu dawo kan littafin Allah mu ba wa kanmu tarbiyya to ba masu tarbiyya ga addini kamar yadda wani ba Allah ke ce al-islamu bayna jahli aqra'ihi wa a ulama'ihi san ganiyar musulunci a yau tsakanin ƴaƴansu jahilai kuma malamansa sun kasa zama su ba su abin da ya cancanta in an samu mutum ɗaya mai karanta ruwa sai an samu ashirin masu rusawa ya za a bi wannan abu sai an tsaya an san shi ba zai gano ba da kafan watsa labarai ba zai gano da jarida ba dole wanda kuka sani in nan da sai mun zauna mun koma gaban malamai mun samu tarbiyyar hakika wannan jami'o'i da ake ta sai ana da kwa da tarbiyya ne amma asali ana baka ka'idan iya karatu ka'idan bincike ka'idan kaza kai ma katar katar ka je ka kai musu ka kare kanka shi kenan ka zama malam amma ba tarbiyya na Iko. Haka yake duk. har waje ta cika to idan za mu sa abin da muka ɗauka sallah ita ce yau ba da juma'a ba abin da mutane suka ɗauka mu zo mu yi juma'a in muka sallar juma'a mun samu sallah shi nan an gama to ina abin da ya kamata mu tattauna matsalolin tsakanin mu irin waɗannan manyan matsalolin da sun shafi gidana sun shafi gidana, inda wannan matsalolin ka biyo su ruwan dare ne ba wanda bai fara ba a nan ne idan muka yi tunanai muka ce to mu tuso su a gaba za mu gyara ba za su gyaru wannan fatin ba amma dai za mu fara ji musu masu tunani su fara kawo agaje a tunanin su masu kawo su ba zakat wannan ya kawo wa'ina mata na yi maza na yi to mun samu mu ji da wannan to amma dai ba yau kawai abin da ke cewa mutanen nan makiyan nan sun samo kanmu ta wannan ainihin asa mana aƙida asa mana tarbiyya jagula mana kaza a ruwan sanyi a ruwan sanyi dama Allah ya ba da labari wannan dai tilka wan kada khalat min qablikum sunanu ai an yi wa'ina abubuwa kafin ku da dama tasiru fil ardi kun cewa ya bayan kasa son zuru kai fa kana aqibatul mukaddibi ban fa inda za a je fa halaka ne shi hada bayanin linnas wannan wani ɗan takaitaccen ne bayani ga mutane dubo baya a kwatanta shi da yau wa hudan wa mau'izata lil muttaqina la'alla Allah ya yudisu ba da zalika amra ala tahinu kada ku yi baya baya a wannan tarbiyyar kamar na sai daje to yanzu ga yaran ga auna sai ba sa mu ci gaba inna allaha ma alladina taqaw ladina hum muhsinu wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin hissan wa ma'nan yaƙi yaƙi ne wancan yaƙi da wannan yaƙi na tunanin wannan yaƙi na tunanin dole ne yanzu mu koma karatun gazuwar fikiri da dandadan ta inda za a sauƙaƙa shi kuma ka dinga yin sau na san ina da wahala don wanda bai karanta shari'a ba shari'a na tashi wahalan ganewa in an zo ana magana sai ka rasa inda aka nufa la'alla mun fi son mu ji labari in an yi aure ka ba ana da aljanna wanda ya ka ba ya tafi aljanna wanda ya kaba ya ta mai kabbara wannan shi ne malam tsarin rayuwa ita ba haka take ne kuma ne za mu zana ne mu yi tunanin me zai mana amfani gobe menene wannan dinnan zai wa ƴaƴanmu ne amfani ba mu ba mutane da musu shi don kada goben ta zo ba su da shi a lokacin za su nemi a gaba za su iya aiki ba amma sun tashi aiki mun tsofa mun yi kaza ba abin da ya rage yanzu mutane da musu mu sai wannan fili mu aje musu mu gina wannan gine mu aje musu mu tarkata wayannan kuɗi mu aje musu mu tarkata kaza mu aje musu amma yanzu muna son mu aje muna tunanin kada mu aje su zo su aje su su dauka su kai wa yan san yahudawa to sake ƙara ƙarfafa ƙarfi da ƙarfi sai dai haka za mu yi Allah ne ke tsarewa dole mu yi don Allah in Allah da Allah zai kawo mana masu rikewa kada mu yi abin nan mu yi baya bayan tunanin su malam ko kai ba da halin wa'annan yara da halin wa'annan matasa mu ajiye na Allah ne mu ma ba mu ka shiga sadaka mu ba Allah shiga ya mu ɗan abu da muke da shi su ma yaran mu sai musu du'a ya Allah ka shirye mu ka shirye ta mana da waɗannan yara su zo su san su tsaya su fahimci abinda muka sani su gane sannan su samu damar kura abin da ba mu san shi ba tun da ba abin kenan ba abin da muka sani kaɗan ne daga dubbanin da ke jirgi ba mu san shi ba in muna ganin an ji mana an wargaza mana su ma suna jin zafin mun ji musu mun wargaza musu tun da har yanzu addini nan na musulunci na firgita su da an yi maganan nan komai suke suke suna ce da saurafa da saurafa to Allah ya taimake mu tunanin mai dawo kan wannan addini kal iya musu wa'ancan da suka wuce dinnan mu dan ruha bainan nasu musifun mai mai su ake wal alam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada Allahu la yahdi alqawm la yuhibbu la yuhibbu adh-dhalimin Allah kan yi irin wa'annan jarasi jarasi don tace suwaye na Allah suwa za su gudu daga aiki Allah ka taimake mu ka kasu ba mana gwiwa الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما عمر وأشكره على إنعامه وإفداده وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرجاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافئ المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الجرر المتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون وحققوا إيمانكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن التخلي على هذا الدين أو التشكك فيه والانفصال عن دوحته المباركة والتخلف عن ركب محمد صلى الله عليه وسلم خسارة ما بعدها خسارة إنها القاسمة والهالكة لا يعوض عنها لباقة أو كياسة ولا يجدي بعدها حذق في رطانة أو براءة في تقل في تقليد إنها التناسي والإذن هلال ثم الهلاك والفناء لن ينال الشريف بغير هذا الدين ولن يرتقي إلى الإذ بغيره سلما لقد خرج الدعاة الفاتحون مركعي الأقمشة ومخصوصي النعام وحكموا العالم بحسن سيرتهم وصدق سريرتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الدين في حقيقته أيها المؤمنون سيطرة على النفس وضوائفها وجاياتها وتوجيه للمجتمع في معاملاته ونظمه وهيمنة على الحياة في شتى ميادينها وأنشطتها إنه الحياة الحقيقية ليست الحياة صورة اللهم والدم وامتلاء العضلات قوة وفتوة فتلك حياة يشترك فيها البشر مع السباء والدواب والزواهر بل لعل حظوظ الأنعام فيها عفر إن الحياة والعزة والقوة في الصلة بالله والسير على نور من الله والانقياد لأوامره والاستجابة لندائه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إسلام الوجه لله وسعي في مناكب الأرض ابتغاء من فضل الله محكوم بحدود الحلال والحرام والصواب والعقاب أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إن نور الإيمان المشع من جنبات المؤمن يميز له الخير من الشر والنفع من الضر والمعروف من المنكر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المقطوعون عن الله لا تتجاوز نظراتهم الحياة الدنيا بمتعها ولا يرقى تطلعهم حدوى معارف الشخصية حدود معارف الشخصية بل لا يتورعون عن قتل وختل وإفك وغش وشاهدكم على ذلك هدارة هذا العصر ببهارجها وزينتها تمسكم بالقشور والباديات واستغراق في الشهوات والملذات لقد ملأها أصحابها ظلما وجورا وفسادا وخلاعة أهانوا كل من سواهم ولعبوا في مقدرات الرجال والدول وسلطوا بعضهم على بعض وإن التقدم الملموس في مجال التقنيات والآليات والعلوم التجريبيات لم يبن شيئا فالعالم يموج بفلسفات الشرق والغرب إيمانا بالماديات الباطنة وإنكارا للقيم العالية والحقائق البيبية والأخلاق النبيلة فتقاتل تقاتل على المصالح الخاصة والأنانيات المستحكمة وصراع على مقدرات الشعوب وويل للمستضعفين حروب تستشري وأمراض تتنوع وتتجدد لم تكن في الأفلاك والإنسان تزداد كآبة وتهسرا شهت العوارض ونزعت البركات ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فرهوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أمة الإسلام إذا كان الأمر كذلك فإن المسلمين اليوم أحوج ما يكونون إلى ما يرد عليهم اعتزازهم بإيمانه, بإيمانه وثقتهم بأنفسهم ورجاءهم في مستقبل مشر مستقبل مشرك تكون فيه كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر كلمة الذين كفروا هي السفلى يجب على المسلمين أن يستشعروا مسؤوليتهم إن عليهم هداية هذه القطاع القطعان الضالة هدايتها إلى الدين القويم والصراط المستقيم وتقودها, وتقودها إلى الفضيلة والتقوى تحول بينها وبين جهنم أول ما يجب أن يتوجه إليه الإصلاح تصحيح العقائد وتنقيتها من المفاهيم المغلوطة والتصورات الفاسدة تمييز الخبث خبيث من الطيب وحينئذ تتحد جذوة الإيمان فتنبط العزة على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون فاتقوا الله رحمكم الله وقوموا بواجباتكم واستمسكوا بدينكم ولا تتفرقوا فيه أتكيشي عارش دي أبن دي إجاباتني bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da duk wanda ya riko da addinin musulunci mu ji tsoron Allah ayyuhal mu'minu wa hakke ko imanaku ku mu tabbatar da imaninmu wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku cika face kuna kan wannan addini na musulunci ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa inna takhalliya an haza din barin wannan addini na musulunci yi maka rikon fakai na kashi ajiye shi gefe guda akwai shi kan karbabu ta shakko kafihi ko yin shakka abun da ke cikin wannan addinin da tsarin gaba daya wal’infisala an dauhatihi da yankewa daga gindin bishiyar addinin al-mubarakatu wata kallufi rakabi muhammadin sallallahu da tsinkewa daga tawaga annabi muhammad kama wata tawaga ga wa'innan abubuwan kasaratun ma ba a da haka fara in ka dunkule na ganin Haga barin addinin musulunci yi masa rikon kai na kashe yankewa daga al'umman can da muka faɗi na jiya sahabban manzon Allah da wanda suka biyo su wanda suka biyo su wanda suka biyo su a shiga wasu jama'a daban daga wani wuri da aka gano su to shine Shi shine asarar duniya ita ce asarar lahira inna al-qasima yankewa daga wannan addini na musulunci ita ce fa halaka babu wata halaka in ba ita ba wal halika ita ce mai kwashewa la yu'awwadu anha labaqatun babu wata fasaha babu wata fasaha la yu'awwadu labaqatun anha babu wata fasaha da za ta kofe mana addinin musulunci ba a yi ta ba aiki ya sa ko wani wayo ko wani dubara ko wani tsari da zai kuma mana wannan addinin babu shi mai tunanin haka ma ya bari wala a da hibkun dan su hibkun babu wani gogewa babu wata fasaha da za ta ba da fa'ida in cikin addinin musulunci fira tsanatin wajen wani tsari ko wata magana da daɗa au bara'a ko wata gogewa da aka samu fi ta kalili innahu shi, idan aka bar addinin musulunci ko haka ce a talashi wal ibn hilal narkewa ne rushewa ne halaka ne karewa lan sharafu gidai da ba a taɓa samun wani girma wata ɗaukaka ta dindindin a duniya da lahira tun ba ta hannun musulunci ba walan yartaqiya ila al-izzi ba a ɗaukaka zuwa ga izza bi ghairihi sullaman babu wani tsanin da za a hau a ɗaukaka ba wani tsanin da za a hau a ci gaba in ba ta hanyar musulunci ne ba lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini walakin al-munafiqina la ya'lamun laqad kharaja du'atu masu da'awan farko sahabban manzon Allah sun fita da'awa suna buɗe ƙasashe da ilimi moraka iya al'akamsa rigunan su fakakko haka tuna wanda suka shiga farisa abinda ake cewa sabon manzala wa'annan maciyaya da wasu ne za su mallake ku ikon Allah sai ga kuma kiyayen dawaki sun kusur da wannan sarki gaba ɗayansa wa ne Ali sun fita ta kalman su joni ne amma haka mul'alama suka mallake duniyan nan gaba ɗayanta da husni ta yadda kyakkyawan rayuwarsu da kyakkyawan tarbiyyarsu da kyakkyawan karantarwarsu wa sidiki sariratihim da wankakken zuciyarsu radiyallahu anhu waradu anhu inna addina shi wannan addini na musulunci fa fi haqiqatihi a haqiqanin sa ayyuhal mu'minuna sai karatu ala nafsi mallake rai ne sai kaga duba Allah ta ce kada aslaha man zakkaha ko kada khaba man dassaha bayan da sai da ya rantse sau goma sha Ka shan siyo duha ha ya rantse ya rantse kada a fila a ban daɗa. Hakikamin addinin musulunci ka iya mallake yaran. Ba ka sa ta inda ita zaka hana ta inda bai daɗi ba. Babban waƙi fiha da burin ta ga ya fi ha. Wata jihun limushka mai da kuskantar da al'umma fi ma'amala a mu'amalolinsu na yau da kullum da tsare su wa tuna alal hayati da mallake wannan rayuwan a mata burki fi shatta mayadinaha a fagajen ta ko'anar ɓangaren lafiya ta ɓangaren kuɗi ta ɓangaren kaza ta ɓangaren amma ta ɓangaren aƙida shine babba tukuna wa an shi tsatiha innal hayata al-haqiqiyya rayuwa ta gaskiya fa laysatul hayatu surat alhamd ba rayuwar jiki ne ba rayuwa ta gaskiya ba kiba bane ba ba mutum ya kiwata jikinta ya zama hausa yara ya zama ɗan lukuɗi ba ne rayuwa ba Shi ka yi kiba ka yi kiba ka yi fulfil da ganin ka ce kai wannan yana jin daɗi Ɗan ɗansa na jin daɗi wannan mai ban masaka da gafiya me bambanta ka da dabbobin daji na gida ma ana zuwa su dai rayuwa ta hakika ba rayuwa ce ta gyara jiki ba wadda ne ba rayuwa ce ta tsara jini ba wanti la'il a adalatu da cikan ɗai wa kuwa wa fituwa da ƙarfin aƙalla da ƙarfin a rusa ba shi ne rayuwa ba تلك حياته رأيوان جمع جكي رأيوان جارة جكي جارة جدا جارة قاكي جارة كفاكي رأيوات يشترك فيها البشر معصبا رأيوات يجن تدبوبي تدبوبي دا متناسني مشاركة والزواحف هر سجن تكي إذا سمتي غير كنامي تارين كفا بل الله خذوك الأنعامي kila ma ta wajen karfe kasan da aka ba wa dabbobi ya fi kasan da aka ba a adam ka je ka kalli zaki jinsi gare su gaba ɗaya da sauran da dabbobi masu ƙarfi innal hayata wal izza rayuwa ta hakika, izza ta haƙiƙa fissilati billahi imanin mutum da Allah maza Allah ce inna akramakum inda Allah haka kako ba akawa ku ba jiki saboda haka nan rayuwa ta hakika rayuwar da ta samu karsan alaka da Allah innal hayata wal izzata wal quwwa fi silati billah wasairi ala nurin min Allah da tafiya akan tsarin Allah kana yin yadda Allah yake kana barin abun da Allah ya hana wannan ita ce rayuwar hakika rayuwa ta ɗan mai hankali wal inqiyad li awamirillah gaba da kai da umarnin Allah wal istijabatu li da amsa kiran Allah har ya zama mutum ya yi kuɗi ne ya yi mulki ne ya yi ilimi ne amma bai da alaƙa wajen bin Allah wannan rayuwansa rayuwan ta alamuna zahiran min alhayati duniya amma a lahira ba san komai ba bayan Allah mun ce rabbana innana sami'na munafihin yati Allah mun ji mai kira yana kira zuwa a gaskata ka Allah a gaskata manzonka an aminu bi rabbikum fa amanna don haka Allah ka ba mu sakamakon imani rayuwa ta haƙiƙa ita ce rayuwar amsa kiran Allah islamun wajen lillah ba da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa sa'ayun fi manaqibil bayan imani an gyara tsakanin Allah da mutum da halitta to shi ne za a tafi bayan ƙasa fafutukan neman abin da za a ce sai ga amin fadlillahi don muddin ba imani aka ce za a tafi neman abinci ai ba abin da rage sai kwace shi in ka je wajen neman abinci a ta zaune ya tara da yawa sai ka kwashe inna yi masa wayo a kwashe ko a guje shi a kwashe Wanda ba imani da Allah wanda ko imani da Allah sai yi imada an ba shi training din da bai daukan tsantuwa wanda imani da Allah bai daukan tsantuwa saboda menene ya san Allah albasiri yana ganin su wannan abubuwa na shi ne bai ɗauka abin jama'a ne in na fashi cikin kayana gobe kiyama Allah zai tambaye ni ya aka yi ka ɗauki za ka fa a kayanka to Allah ya zan yi da shi sai ce yi ciki an ba za ka yi baka kai wajen hukumar da aka yi ciki ga hukumomi nan na musulunci an aje na ɗauki abu aure kaza na tsince shi za a tambayi ka ka rubuta rana ka rubuta wuri ka rubuta menene in Allah ya kawo mai shi shi kenan in Allah bai kawo mai shi ba malu malu lahi sai a tafiyar da shi wurin aikin Allah Allah dama bawan ka ne zan da wannan kuɗi to gashi nan a cikin aiki ka ka ba shi su alahira mu ka ba mu ladan gadi ladan gadi a lokacin da zaka mallake shi wanda yake da horon da aka ba shi bai ɗaukar tsintuwa kana da wanda ne zai buge wani ya kwashe kayan shi sabrayi ba mahakumun wannan fafutukan nema wai an dabaibaye shi ta ko ina bi hududi alhalal alharam halal zai iya amfani da ita haram ne su ita wata wabi wal iqam da maganan sabon lada ko kowa shi isa Allah ce awa man kana wanda yake matacce kafiri fa kenan har ne bai imani da Allah ba imma imani da Allah bai imani da Allah ne abun bautawa ba bai gaskata tarbiyyar annabi Muhammadu ba ba yana eh, muka ɗauko shi muka raya shi aka raya shi aka musuluntar da shi aka nuna masa Allah aka tsara masa dokokin Allah aka nuna masa wannan babanka kenan waccan mamanka kenan wannan makwacinka ne yana da haƙoƙi wancan wancan ɗanka ne yana da haƙƙi matar ka ne ga haƙƙinka ita mata an ce mata wannan mijinki ne ga tsarin yadda za ki zama da shi ta ko ina yi tafiya yana bi ne kanka in yi tun tuɓe ya sani da ya taɓa ta aka yi haƙuri kai haƙuri ba haƙƙi na ne ba na ɗauka yi haƙuri kama da aka ce to ba komai alkamalu lillahi jeki abinci to amma ana zaune da ka kuma abin da ya gida nake aikatawa ana rayuwa sai ta armanci fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran muka sanya masa shari'a yamshi bi yana tafiya da wannan shari'a fi da su ya yi daidai ka kaman masalhu fi zulumati da wanda tafiya sa ainihin kuma yana cikin duhu kwatan kwatan sa yana cikin duhu laisa bi kharijin minha auren sa ba haram ba halal duk da take haram wanda bata shigo haram ba baya tunanin gobe iya ka ce kawai shi da ya kuɗi in ya gan shi da kuɗi ko nawa ne ne bai imani za ta da kiyama ba ballanta nan har da za a ce masa bai imani Allah na gani ba ballanta nan har isa da za a yi kaza haka yake zaune abinsa kawai sai ka jawo na ce maka sai in kashe ka kashe banza ni ba banza ne ba ka ɗauka ka kashe ni kana da iko yanzu amma Allah ya kai mu gobe za ka ga mai iko. za ka ga mai duka mun je za mu yi wani bawan Allah wa'azi sai yi mana wa'azi a cikin mutanen kudancin nan shi kada ne musulmi kusan ango har da masallacinsa da menene ɗansa wani mai jiki muka je gaishe shi sai sai ba ba isa lokacin da aka tashi za a yi rikicin shari'a ɗan uwana suka zo suka ce ne ka tafi wurin dangin ka kaduna ta cikin musulmai in ku ba haka ba muka tashi rikici za mu kashe ka ce ba inda za ne ko kashe ne mu haɗu a gaban allah kuma za mu ce masa mu ce ka yi haƙuri mu ce mu ne dai za mu yi haƙuri mu ma mun yi karatu da kuka zo wurinka mun samu ƙarin imani ce ka kashe ne wanda ya kashe ne da na mutu shi ma zai zo ya mutu ba mu haɗu a gaban Allah Allah ya mana shari'a shi ka, muka yi tsugo ko shi kenan sai muka ɗan faɗa masa abin da za mu faɗa masa muka yi sallah masallacinsa muka taho to saboda haka nan wannan wanda imani da Allah ka duba me tsakanin ka wannan da addini ya karanta ciki da bai abu da bai fatiha da ake karanta fatiha da sauransu amma Allah ya wurda masa irin wani imani shi ba inda za shi nan da nan ba zai saka ba ba kashe shi ba zai gaban Allah inna nural imani hasken imani almushiqi mai haskawa fi jambatul mu'mini a sassan jikin mu yumayyizu lahu alkhayra min ash wannan ƙur'anin da wannan tsarin shi ke wawarewa wa mutum tsakanin alheri da sharri wannan Amina darre wannan abu zai ma amfani wannan abu ko ka ɗauke shi zai cuta da shi wal ma'ruf min al munkar wannan abu ne shari'a wancan abu ba shari'a ne ba to wanda bai zama musulmi ba wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah bai bashi wannan haske na imani ba bai da wani haske gare shi al-maqtu'una anillahi mutanen da suka bar Allah ko da suna musulman la tatajawazu nazaratuhum al-hayat ad-dunya bi muta'iha tunanin su hangen su bai wuce wannan rayuwa ta duniya ba shi kawai tunanin sa mai zai ce tunanin sa gidan da zai kwana a ciki tunanin sa na motar sa tunaninsa in yi rashin lafiya yadda zai ji a yi masa magani in matarsa sai rashin lafiya yadda za a yi masa magani amma tunanin akwai wani abu gobe da za a yi sakayya da abin da ya kamata ya gabatar kafin gwamnan bai ta shi rashin imani zai tunanin ta yanzu me na gabatar an turo ne fa duniya nan ne an zo in yi guzuri me ka tana da abubuwanka me ka tana da akwatinka na ma'ana wala yarke ta tsallo'on hangen su bai tsallake hududu ma'aribihim gujin bukin bukatunsu ba a shafiya. a ce kullum ake mu mu sha kai shi kenan mun gama laye la yatawarrauna ba sa ɗan tsani an asalin kisan kai wannan sai tsarin wani Allah an bawa matafa an bawa dattawan ma irin wata tarbiyya malam wacce take babu tausayi sai in kashe ka ga kuɗinka nan ga abin da zan ba wa jami'ai in wuce? kuma ya kisan kanka ga ya abin abinsa da ka aiko yadda na yawa ne ka saura kai wai ka ji tsoron shi ba katalin da yaudara shi ne khatar ba a 'yan kasuwa ba ba a ma'aikata ba a mu'amala ne yaudara kan yaudara cuta kan cuta illa ma don ta alaihi qa'ima dan ba na zauna yahudu ne haka yahudu ne haka ashe da aka bada labarin yahudawan da yawa za kada wani amini da zaka dauka ka ce masa eh kazana a hannun wani kenan wa iskin ga kariya wa jishin ga rufa rufa wannan kusan sai a ce maka kowane mawdu'i na da bukatar lacca ta musamman to amma dai a dunkule shi haka a wuce wa shahidukum hujjanku akan wannan tsari wanda ba na Allah ba hadaratu hadal asr sai ban wannan zamani da ha da kayan kyalekyalafa da barkatai kayan jin daɗi ga sunan ba iyaka amma musifa ma ba iyaka wazina fiha tamassukun bi kushur riko da bawo an bar asalin tunda an rike duniya an bar lahira kowa kuɗi kowa kuɗi maza kuɗi mata kuɗi tsofaffi kuɗi yara kuɗi shine Allah wal madiyat wastidraqun fi shahawati an dulmiya an fada cikin sha'awoyi da jin daɗi mutum zai ji daɗin nan da kuma mu in muka ƙara da ƙabilar mu san jiki ga son jiki ga ana son a ci daɗi a mala'aha sabuwa mutanen masu masu wannan rayuwar sun cika rayuwar su zulman Wani tawra wannan rayuwar ta zamani ta cike da zalunci ko fasadar ga fasadi kala kala zinace zinace luwaɗi jara'a kala-kala a hannu kulla masu waho sun raina duk wanda ba su ba yau ka dubi irin kallon da za ka gaɗa ina wa ubansa kana daga gefe a kama kafan ɗanka zai da shi kama gabanka sha wannan ya kuke da shi wannan yaron kuna faɗa da shi ne sai a'a ne ya tsakar shi ya yi ɗana ne sai haka ake magana tsakanin ɗa da uban ya turku ne ya haɗa fiska ya hana ka a shan ka in yi kalan akwai ce ce ɗayan abokin ka ce sannu ba bai burbushi kai shi kai kai kalle kai hana ka kila kuna rikici da wushi. su bai ci haka ba wala'ibu fi muqaddaratir rijali sun yi wasa da mutuncin malamai mutuncin mutane masu mutunci wadduwal wa sallatu ba'dahum ala ba'd wa inna taqaddumal malmusa ci gaban da ake gani fi majalit taqniyati a bangaren fasaha da injinan da ilimin gwaje-gwaje lam yukun shay'an da wajen babin tarbiyya ne bai ci da komai a tarbiyya ba ga ilimi ga tajarubi ga gwanaye ga masu fasaha amma a babin tarbiyya ba komai falla alamu rubuta fal ilmu fal alamu yamuju bi falsafatin sharqi duniya tana ninkaya da fasahan gabacin duniya da yammacin duniya imanin bil madiyatil bafi wanda duniya kawai aka tusa a gaba wa inkaran lil qiyamil aliya da musanta kima madaukakiya ita ce imani da Allah imani da Allah an aje shi inda aka aje shi wal haqa'iqul gaibiyya da haƙiƙanin gaibi gaibe tashin alƙiyama gaibe aljanna gaibe wuta ba ba su ba imani da mala'iku wal akhlaqin nabila to kuma mutum bai imani da gaibi ba imani da gaibi imani da Allah ka imani da shi ba dan shi ba amma ka imani ka ga alamomin sa imani da mala'iku imani da tashin kiyama imani da hasar imani da hisabi imani da mizani imani da kaza to tun da babu ko ba imani da lahira ba aiko za ka samu taqatulun alal masalih al khassa sai faka da juna idan mutum ya nema ya nema bai samu ba shi yake ya buge dan uwansa an wanda kashe-kashe bangaren siyasa ne in bangaren kasuwanci ne in bangaren aikin ne in bangaren menene ne don ba imani da lahira ba amma wanda ya imani Allah na jinsa ya yi imani Allah na ganinsa ya yi imani Allah na sane da shi ya yi imani Allah na da ikon hukunta shi yayin da ya ga dama bai kashewa bai sa kashe bai kashewa wancan wanda zai sa ya kashe ɗin Allah ya gani Allah ya sani da wanda ya kashe da wanda ya sa aka kashe ɗin Allah na sani da su wal ananiya da sai bi in ba shi ba abin da aka shirya bai yi ba kuma rushe yake wa sara'un ala muqaddarati shu'ubi da aka duka arzikin al'umma mukaddara ta kiman kayan jama'a a wargaza shi a tarwata shi wa wailul lil mustabafina talaka ya shiga uku duk inda aka juya aka motsa aka je aka kewaya aka dire kala kake an kanan azaba ba na ba ba bara aka ba ba iba sun da zuba kadin aka taba ba ta shiri ya ya ne ba iyaka mai wanda yake da asali da mara asali kawai duk inda ka juya wace ake awo da su daga da an kashe mutum kasa an kashe mutum kasa an kashe mutum kasa ba labari ta tanawwa'u wata tajaddadu kullun yakin sabuntuwa yake ana fama da wannan sai ga wancan lam takun fil asalafi babu su a magabata wal insaniyatu sadu ka'aba kullun dan adam da bakin ciki ake wa tahassara wa sahatil waridu hanyoyin samun kuɗi ya bushe yau in ka je kafin ka mu dubu sai ka wuni kila in kai talaka ne dubu ɗaya da ɗari biyar idan ka je asibiti ka ji ciwo a nan inda ka je sai a asibiti su ce maka dubu biyu don sai ka ci bashin ɗari biyar ka haɗa dubu biyu na za a samu maganin da za a yi maka mawaridu shahat wanda za'atil da wani za'atil barakatu barakatu sana ba albarka albashinka in ka in ka karɓa da hannu ka ɗebo su a bankin ka shiga kasuwa a hannu za ka riƙo kayan da za ka sayo kila ma ba da bukatun da ka ba Yan kasuwa riba ba albarka kasuwancin kawai ake aje a dawo a samu na abinci in ka biya mu'azamin jari kasa yake shi kasa yake sun mutuna da zan fara ga ya koma talla daga talla ya fi karfin ka a gari sai dai ka tafi kasuwar kauye sati guda sati biyu sannan za ka leko ka kawo na abinci ka zaki koma kauye ka ce to shi nan bari in koma gidan koma noma can kuma in ba sa ba kana cikin noman sai ka je ne ya kama ka ce ka je ka sai da gonan ka kamun kuɗin shi gonan da kake nomawa to ka sayar da ita ka ka masa kuɗi don kuma ba haka ba nan da kwana ka ba a ba ka shiga waka kun zai ba ka da wannan kuɗin din su kashe ka ba kuma dai na amana suna da amma Allah ba abin da zai raba mu da wannan musibofi wani idan koma ga Allah dole a je a ba wa mutane tarbiyya da sunayen Allah tun da dai mu'uzani musulmai ne ba yadda za a yi mutumin da ya imani Allah na sa Allah na ji zai mafi makariya ba yadda za a yi mutumin da ya imani Allah na gani da daga hannu ya kwaɗa wani ibi duke bai imani da albasiru ba ba yadda za a yi mutumin da ya imani da Allah na da sani mutai koma ce barin koma dutsen kafa barin koma cikin daji kaza. to ai wannan dajin Allah na nan ko kamar da mu bai da karatun da sai mutane da sun ce ai bare nan arewa ana samun ido bare su kudu ba mai samun ido kusan ma kudin Allah na nan ya kuma san da kudu. wani a'a yana da kudi ko da bari tafi America yi mike kafa nan Najeriya ana fama ido ko tafi Ingila ko tafi Faransa ije ishakata to amma san Allah na nan ka imani da al'alimu duk inda ka shiga Allah na tare da kai to dole a samu masu imani masu mutunci masu daraja su tsaya su yi mutane wa'annan darussa sunayen Allah hudu za su iya gyara al'umman duniya duka wanda ya imani Allah na ji ba zai magariya ba wanda ya imani Allah na gani ba zai ɗaukar makomai naka ba ba zai koyi shagiya ba ba zai koyi zina ba ba zai koyi luwaɗi ba wanda ya imani Allah baraka wa ta'ala na suna da sani ya san hatta ta rayu wa ma ce su ga mu nan yanzu ba kusan manufa ta ba sai dai na san kuna min kikkawan zato ni ba san manufan kuwa ba iyaka na muku kikkawan zato ce eh ku mutanen kiki ne kuma yadda kuke min zato ni mutumin kiki ne shi nan kawai iyana za mu tsaya ɗan je lahira muka je lahira ko ka ganni ni ma na gan ku to a lokacin nan za ku ce la na ashe duk maganar da yake gaya mana ƙarya ne ko kuma ashe abin da yake gaya mana gaskiya ne ni ma lokacin zan ce ashe kullum na kan gaiwa ne ashe da gaske ne a ashe mai udari ne dan yanzu cikin mun akwai wanda ya yake isa ta an na ɗauko ne kayan yanzu ba ku sani ba Kuma Allah na ya sani to da daga inda aka zama muka sha wannan ilimin abu guda hudu sannan kuma imani Allah na da iko alƙadiru ne shi ba wanda ya gagari Allah a koyaushe yanke zai tafi da mutum zai tafi mutum a kowane zamani a ko ina mutum yake ba ko duk tanadin da kai daban zamu ka zubar da shi ma ka dawo kawai shi bi ma alheri wannan sunayen Allah guda hudu ballantana kuma ka haɗa su duka to na tabbatar ma a wannan ainihin mutane za su gyaro shi ne za mu iya samun tarbiyya mu koma ga Allah mu rabu da waɗannan karerai da wannan cin amanan da wannan abubuwan da aka rashin imani na rashin tausayi manya da kanana da zama mun yi da abun a haka haka nan mai da sunan eh, albarka duk ta tafi ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله bai son masu tsari masu kisan kai masu sata mazinata maƙaryata maciya amana Allah bai son su indahum min al-ilmi haka nan yan duniya sake murna da abinda da ke wajen su na ilimi wa haka bihim ma kanu bihi yasasuna nan abin da suke masa isgilan je zai fada masu ummatul islam ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana al-amru kadhalika in dai haka abin yake fa innal muslimina al-yawma ahwaju ma yakunu ila ma yaruddu alaihim dahu. yau musulmai suna da tsananin bukatar ainihin abubuwan da za su dawo musu da girman su abubuwan da zai dawo musu da darajar su wasu kasahun da an fusa amincin da suke amince da kawunansu ina jin da za a ɗan dubo bayan a ɗan nan bayan sa ba in ka je ka sai kayan mutum wurin sau ɗaya sau biyu ya ga kana da da kuɗin sai ce ɗi ba sai ba ko a sa da riba turi eh kana zuwa ka ba ka kawo kuɗin ka ce to kai yaro ɗibi da yawa mana ya ce a a an kai sa in ba su sai ba sai ka dawo da su ka san zama wasu ka ɗiba ka nasa je ka je ka sayar a ko da kuɗi ba kuɗi yanzu ba ba sai ka tsaya ba sai in ka tsaure ya tsaure ma kan ya ga ka afki da garin fa ba ka hada da wani abu ba kai ma in ya tsaure ma ya haɗa ma sai ka kirga sai ka duba saboda gudun ka idan ka shan bai cika ba ba amana saboda haka nan kasuwanci ba albarka saboda rashin gaskiya babu abin da zai dawo da mai da sai dai mu koma gaskiya qur'ani dan mu imani da shi mu koma mu yi masa karatun fahimta Allah ji kan shi kabar mamun goyi dice ruddul azhan ila ma'anil qur'an sunan littafin kayan ka kalli tafsirin sa kuma yadda tunanin ku zuwa ga ma'anonin ne shine kai mafita ba karantawa ba a yi kabbara ba mu yi karatun da zama aiki da shi mu halatta halar ɗinsa mu haramta haram ɗinsa kissa da aka bayar a ciki mu yi abin ya same mu alheri da muka ji labarin su wani mu bi wannan abin Alheri mu maza mu same shi musulmai ne mu littafi mu ne aka saukar mana jidda annabi bi din nan wallahi yau da za mu bi shi malam za mu dawo da dukkan komai mutanen nan da muke cikin su ba su fi na da kafirci ba ba su fi na da ainihin kangarewa ba mu ne dai masu ba da karatun saboda ba a gaskiya mai yin karatun din samun irin waɗannan malaman da ibnu qayyim kibiyikin nan babu su amma haka za mu zauna musu daukar da mu dole mu karyo mu da fa mu bi Allah nan wa raja'ahu fil mustaqbal tsarin su nan gaba in mu mun dan da na halakin da wala ta kare akan mu mu yi wa ƴaƴa kan da za su su abubuwa sun fara kyau su fara sa kyautata su mushrikin takunu fihi kalimatullahi hiya al ya zama kalmar Allah za ta daga sama wa dinuhu huwa zahir wa kalimatul ladina kafaru hiya sufla duk wannan tsare tsare na kafirci ne ya koma tantacce abun takawa kai ko taka shi ma ba za mu taka shi don kai fata mana kafa da jibo alal musulmi da dole ne akan musulmai na yau an yastashkiru bi mas'uliyatahum da malamai biya iyaye biya masu faɗa a ji amma na fana kanku domin kuna mutuwa Allah zai tambaye ku wannan addini a hannun ku ya watsa waɗannan waɗanda suka lalace dinnan ba su kaɗai za su huje wuta ba da ku a ciki idan ba kun tashi kun yi abin da Allah ne kaɗai zai ce ka yi abin da kake iyawa cikinmu ba wanda zai wani mace ba wani mutum zai ce a kai kam ka yi ka karantar ka gama ina ka karantar sai ka aiki kai ne abubuwan buga misali don haka na mu san wajibin cikin mu duk inda suka ɓata din nan malam da iyaye da attajirai da malamai a lara asihin ulama sun bi na kanmu wannan fashi da ake dole ne mu fito mu karanta da al'umma Allah mu cire hawa mu cire son duniya mu koma ba a burge mata ba da riga ake karanta ba ba riga za ta gwada mutane ba ba mota za ta gwada mutane ba kamar yadda yara suke dauka ba wai sai ka gina gida mai kama da kaza ce aini mutumi ban da bukatar ku duk na gida muku ga gida na na miliyan tara sai wanda ma hauka ne daga nan muka san kai ne mu ma sai mun yi gida irin naka tukuna inna alaihim hidaya wajibi ne shiryatarwa na ya wajaba kansu hadhihi alqita'an wannan al'umma wannan al'umma da suke sagada a akan tituna Allah ka ga mutum yi irin wani aski kamfai mahaukaci ba su man sai matsala ba su man ka gyara su man ka wani abu amma annabi ya hana kafa a kwashe nan a kwashe nan a bar wani abu haka majanuni turan musamman matasa to wannan abu matasa na da laifi amma malamai na da laifi iyaye na da laifi duk wanda ke da faɗa jina da laifi innan innan ba za su tafi ba su halaka ba su kaɗai ba da mu da su za mu halaka duka sau da kanan dole ne a tsaye a da an shirya idayatuha ila didil qawimi na kan mu ya da su kan yi wasu ratul mustaqim ha ila alfadila al'umman manzon Allah ko tashi ku ja mutanen nan zuwa ga karamci ko tashi ku dora su akan hanya mai kanka amma farko ku fara binta tukuna za su biyo ku ba za a ce bai ji magana almajirai malamai sun gama nasu yanzu sauran ya rage wa jahilai a magana banza ce duk mutanen banza abin da malamai suka sai kun wuce kun nuna mana yadda ake aiki eh, ku yi mana karatu nan ku fere riga ko ce ku gwada mana yadda ake aiki mu ma mu shigo mu fara yi saboda haka nan amma mu ka ce yanzu mun gama karatu yanzu ku je ku yi kaza da kaza ku je ku yi kaza a'a ku tashi mu aikata tashi mu shiga aikin tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani aiki da ya karo da ake aikatawa mace ne farko yahulu bainahum wa bain jahannama wannan shi zai shiga tsakanin su da shiga wuta awwal ma yajibu an yatawajjaha ilayhi al-islam farkon jara tasihul aqaidi ai gana magana sunayen Allah jara aqidodi akwai tauhidin rububiyya wannan ba wai yadda ake karanta shi a littattafan ibtida'iyya ba akwai tauhidin uluhiyya ba yadda ake karanta shi ba a littattafan ibtida'iyya littattafan karatun ka'ida a'a a same shi a aikace asma'u was sifatu sune tauhidin da za a mayar da mutum tamkar wani mala'ika dan sunayen nan guda hudun ka duba ai har za ka yi aiki da su bai raba ka da mala'ika sai dai kuskure shi malaika baya kuskure ɗabi'a ne gare shi amma kai ma siffanka da halin da ka zama tamkar wani mala'ika mala'ika da ma'anan mala'ika ba saba Allah ba to kai ma haka inda duk zaka motsa ka yi magana harshen ka kafin ƙarfinsa. inda duk za ka zuwa ka suranta ka ba nan ka kiyaye min ba fahimil magana daga kurakuran ainihin abin nan din zaka ta dai mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu tashi tsaye akan abun da Allah ya tsora mana واستمسكوا بدينكم ولا تتفرقوا فيه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم حقق ايماننا وجعلنا مؤمنين حقا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذه الامه امه مسلمه لك واجعل من في واجعل من ذريتنا امه مسلمه لك واحينا على فطره الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وأعذنا من الشرك كله جليه وخفيه ويسيره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أنت خلقتنا وأنت الذي تهدينا وليس في الكون إله غيره إليك نشكو ضعفنا وقلة هيلتنا لن نذل وأنت النصير فأنت نعم المولى ونعم النصير لك وجهنا ووجوهنا فقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض بمحض عفوك وكرمك واصلح احوالنا واحوال المسلمين يا رب المستضعفين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك وارزقنا صهوة عامة وقطع بنا دابر الفساد ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم